العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد yau darasinmu na goma sha ɗaya a karatunmu na muwatta ɗin imam malik rahimahullah a yau bakwai ga watan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1427 wanda ya dace da biyar ga watan biyar na miladiya 2006 za mu shiga kitabu tsahara alam bismillah قال سمعت يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى عن ابي عن ابي مقام رات ثم تمرد واستغفر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرتين ثم غسل راسه بيديه فاقبل بهما واقبل وكان متكلما ثم ذهب بهما الى الصباح ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي ولاده ثم غسل رجليه نعم imam malik rahimahullah ya ce kitabu tahara a wato bayan ya kawo mana bayanin lokatan sallah da kuma abin da yake hana mutum tafiya masallaci to kaga mutum lokacin ya san lokacin sallah kuma ya san abin da zai hana shi tafiya masallaci to abin da ya rage masa sai kuma ya zo ya so sauran sharuɗan sallah shine alwala wanda sallah ba ta inganta sai da ita to shine yanzu imam malik ya da wannan babin wannan abuwab ɗin da za su zo a kan koyar da mu alwala da hukunce-hukuncen da suka shafi alwala ya ce babu amali fil wudu babi na farko shine babin aiki wato aiki wajen alwala al'imam malik rahimahullah yana amfani da lafazin amal domin ya نوني يزوى zuwa ga abin da yake nufi in yace al'amal wato aiki tabbatacce wanda ya samu malamai a madina a kansa shine amal ahalin madina kamar in yace al'amalu fil wudu kamar yana cewa as-sunnatu fil wudu sunna yadda ake wato sunna sunnar alwala wato yadda mutum zai yi alwala kamar yadda koyarwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take alwudu abinda ake nufi da alwudu an ɗauko ta ne daga kalmar larabci da take da ma'anar da asalin kalmar a larabci alwaba'a haske kyalkyali kyalkyali shine alwudu in ka ce wabba'atuhu ai bayyaftuhu wa nadhaftuhu in ka ce ka yi ma mutum alwala a lugar larabci wato ka tsabtace shi ka kyautata shi ka kyautata tsabtar jikinsa to amma a abin nan a shari'a ita ce wannan ibadar da ake yi wato wanke waɗansu gabbai da shafa waɗansu gabbai da niyyar halatta yin sallah da niyyar halatta yin sallah abin da ya sa aka ce ma alwala alwala abin da yasa aka bata wannan suna saboda ranar alkiyama waɗanda suka kasance suna yin alwala za su tashi gabansu na alwala suna kyalkyali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna ummati yud'auna yawm alqiyama gurran muhajjalina min athari alwudu yace al'umma ta ranar alkiyama za a kirawo su zuwa wajen hisabi suna wato masu fari biyar an san doki fari biyar ko baƙiƙirin yake amma hannuwan abin da kafafunsa guda hudu fari fat da kuma goshinsa ma fari shine fari biyar to ranar alkiyama al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam haka za su tashi wuraren da suka kasance suna wankewa wajen alwala sai su tashi suna kyalkyali don haka ne ma sai aka kira alwalar ga baki ɗayanta kyalkyali <coughs> in ka ce alwudu kenan bi dhammil waw amma in kace alwadu'u bi fathil waw to abun nufin da alwadu'u shine ruwan da ake alwala da shi kamar inda in kace as-sahur shine abincin da zaka ci na suhur amma in kace as-suhur shine cin abincin sahur haka nan alwajur walwujur wujur hmm? wajur shine maganin da ake kwararawa mutum ta baki wujur kuma shine a kwararawa mutum magani ta baki alfi'il bidamma wal'ala kuma ismul ala kuma bil fatha alwudu shine aikin yin alwala alwudu ruwan da ake alwala da shi <clears throat> imam malik ya kawo hadithi na farko shine hadithin da ya ruwaito daga malaminsa amr bin yahya mazini an abihi babansa shine yahya ibnu imara ibnu abi hasan المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد cewa shi yahya ibn imara ya ce ma abdullahi ibn zaid ibn asim abdullahi ibn zaid ibn asim annajari al'ansari sai abdullahi ibn zaid guda biyu a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ɗaya daga cikinsu ɗayan kuma shine abdullahi ibn zaid ibnu abdi rabbihi wanda ya yi mafarkin kiran sallah wanda aka nuna masa yadda ake kiran sallah a cikin a cikin mafarki shi wancan shine abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbihi hadisin sa da ya shahara shine wannan hadifin kawai guda ɗaya na kiran sallah amma shi ku abdullahi ibn zaid ibn asim eh, an Najari shi wannan wanda ya rawaito wannan hadith din ya rawaito waɗansu hadisai banda wannan shi wancan na farkon a ibnu abdurrabbihi din kenan ya je bai bai'atul aqaba wato yana cikin jama'ar da suka je suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a kan musulunci tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina kafin ya zo Makka kuma ya je yakin Badar shi ko wannan daga baya ya musulunta bai je yakin Badar ba abdullahi ibn zaid eh, ibn asim da ya ruwaito wannan hadith din ya mutu a madina a shekara ta 63 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin waqatul harra waqatul harra ita ce wato yakin nan da yazid dan muawiya ya tura sojoji don su da ya ji labarin cewa mutanen madina sun warware bai'ar da suka yi sai ya tura musu sojoji da nufin su dawo da su cikin bai'arsu to a hanya sai kwamandan sojojin ya mutu sai ya tura musu wani kwamanda to shi kwamandan na biyu da ya zo madina shine ya keta haddin madina ya zamanto ya an karkashe mutane da dama a wajen abin nan a cikin wanda suka mutu har shi abdullahi ibn zaid a Allah ya yarda da shi da 'ya'yansa guda biyu yace wa huwa jaddu amr bin yahya al-mazini shi abdullahi ibn zaid kakan amr bin yahya al-mazini ne abdullahi ibn zaid ibn asim nan kakansa ne waɗansu malamai sun yi ce su basu gane yadda aka yi to kakansa ba hmm. domin dai shi amr ibn yahya ibn imara ibn abi hasan shi ku abdullahi ibn zaid ibn asim saboda haka ya aka zama kakansa inda kakansa ne da za a samu abdullahi a cikin nasabar amr ibn yahya shi ko amr ne ibn yahya ibn imara ibn abi hasan to abu hasan din nan sunansa tamim to shi wannan tamim din dan uwan abdullahi ibn zaid ne saboda haka ya zamanto baffa ne a wajen kakansa shi abdullahi ibn zaid ya zamanto baffa ne a wajen kakan amri ibn yahya dan haka sai kawai yace masa kakansa alatul yace masa kakansa tunda ai dan uwan mu abin nan baffan mutum kamar ubansa ne saboda haka sai yace masa kakansa ne wato kakansa ba ai ta fuskar ta fuskar haihuwa ba bai ya haife shi ba amma dan uwan abin nan kaka ne shi dan uwan kakansa ne dan uwa ne wajen kakansa an fahimta shine abin da dan haka wannan shine abin da malamai suka jama'a waɗansu suka ce ma imam malik kuskure yayi da yace kakansa ne a da yace kakansa ne shi ya san abin da yake nufi ai abin nan wato wato kaka wato baffan kakansa ne wa kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi sallam shi amr ibn yahya al-mazini ya kasance da yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam. yace hal tastati'u an turiyani kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace zaka iya nuna min yaya annabi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake alwala inji wa waye yake wannan tambayar yahaya yahaya ibnu imara baban shi malamin imam malik din yahaya ibnu imara shine yake ma shi ne yake mabakon nan nasu abdullahi ibn zai tambaya yake ce masa za ka iya koya min za ka iya nuna min yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala a cikin wannan a lafzar akwai fa'ida guda biyu na farko yanda ya kamata ɗalibi ya magana da malami maimakon ya bashi umarni ya ce arini kaifa rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda nuna min ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala ya bashi umarni sai ya kawo masa da siga ta ladabi hal tastati'u an turiyani kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda zaka iya nuna min yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala sai yayi tambaya yayi iltimas ba umarni ya bayar ba haka ya kamata a ɗalibi ya kasance tare da malamai ya zamanto ya iya tambaya ya iya ya iya mukhataba da malamai domin me domin ya samu cikakken fa'ida na ilimi saboda ita ita wato kyakkyawar ibara tana daga cikin kyawun ɗabi'a kuma kyawun ɗabi'a kowa abin nan ana cewa ba za ka iya ba za ka iya wato samun zukatan mutane da zinare da azurfa ba tunda zinare da azurfa ka iyakan tattace amma zukatan mutane yawa gare su in ka ba ma wani ba za ka iya ba ma wani ba amma za ka iya samun zukatansu da kyakkyawar ɗabi'a ka to idan kai masa daga cikin kyakkyawar ɗabi'a shine kyakkyawan magana in kai ma malami kyakkyawan magana dole wannan kyakkyawar ɗabi'a za ta yi tasiri gare shi saboda haka abin da ma baka tambaya ba sai ya ƙara maka amma ku da za ka yi masa magana da mummunan ɗabi'a shikenan abin nan zai ji zafi in ma ya tashi baka amsar zai baka amsar ne gwagwadon wajibi kawai an ce ai to shikenan ba zan ɓoye ilimi ba dan haka bari na amsa amma zan amsa masa iyakar abin da yake so saboda ransa a soshe yake amma in kai masa da kyakkyawar ɗabi'a sai zama to ka samu cikakkiyar fa'ida kuma a cikin wannan akwai abin da aka umarce mu da shi na tauqirul ulama na girmama wato ma'abuta ilimi sannan fa'ida ta biyu a cikin wannan lafzar hal tastati'u an turiyani neman a koyarwa mutum a aiki a neman a koyarwa mutum aiki na addinin musulunci a aikace neman samun koyarwa a aikace koyarwa a aikace ta fi fa'ida bisa koyarwa ta fuskar magana inda kawai zai faɗa ne eh, ta ya zamanto kan wani abin bai fahimce shi yadda ya kamata ba amma idan ya yi da kansa in ya yi a aikace to kaga ya ga yadda ake yi ba abin da ya rage sai dai kawai ya je yi sai dai je aikata koyarwa da aiki ta fi komai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa da ya tashi zo da yana daga cikin abin da ya masahabbansa ya hau kan mimbari ya sallah ba yana nufin yayi sallah bane ya hau kan mimbari yayi sallah domin me domin ya koya masa habbai yadda za su yi sallah yi karatu sannan ya gangaro ya ruku'u sannan ya gangaro abin sannan ya ruku'u sannan ya gangaro ya sujada bayan ya gama ya ce musu me sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina yin sallah kuma da zai tafi aikin hajji ce a tara masa mutane baki daya da ya zo da yazo inda ya dauki ihrami ce. lita'khudhu anni manasikakum ku koyi yadda ake aikin hajji daga wajena wato ku kalli yadda nake yi shi kuma ku koyarwa a aikace kenan wannan tafi komai wannan tafi komai akwai yanzu kaga yana daga cikin irin abubuwan da wannan zamanin ya kawo na rayar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kokarin koyar da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ibada akwai a abin nan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake karanta a nan masallaci malam ashir yana karantar da shi akwai sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai hijjatun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda wanda ya fara yin wannan Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa shi ya fayar rayar da wannan sunnah saboda tasirantuwa tasirantuwarsa da ilimin hadith yana ganin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ma sai kokari ya kaddamar ma al'umma yaya ya kamata mutum ya yi irin wa'annan ibada ya kowace ibada wanda zai zamanto kamar a aikace yanzu abin da ya yi saura kuma shine a yi ibadar a aikace ta hanyar hotuna ko filafilai wanda waɗansu an yi su a kwamfuta akwai waɗansu 'yan uwa ma abin nan da suke ƙoƙarin yi suna kokarin su shirya fim yadda ake sallah da yadda ake azumi duk da me don a koyar da mutane yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ibadan nan sannan fa'ida ta uku a cikin wannan shine kan cewa hujja da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take tabbata kaga ba tambayar sai ba yaya ake alwala sai ce ka nuna min ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala to haka ya kamata mutum ya kasance kullun tambayar ka ka bincika ka ga yaya sunna take yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wannan abu hmm? idan ka san yadda ake yi to kai ka kokari ka sannan kuma daga baya ka san hukunce hukuncen idan kamar a ce ka bar wani abu mai hukuncinka in ka bar wannan ko ka ƙara wannan mai hukuncinsa amma farkon abin da ya kamata ka yi ka ga yadda ake ibadar hmm? ka ga yadda ake ibadar kamar yadda sunna ta zo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya rage wata <clears throat> matsala idan mutum ya tashi koyarwar yanzu alal misali shi abdullahi ibn zaid abdullahi ibn zaid a cikin wannan hadisi yace faqala abdullahi ibn zaid ibn asim na'am sai abdullahi ibn zaid ibn asim yace na'am zan iya wato zan iya koyar da kai mm. to idan mutum ya zo aka ce ya koyar da wani alwala sai ya zo ya ce zai koyar da shi alwala in yi wannan alwalar zai tashi ya sallah da ita? eh zai yi sallah da ita? Eh, eh, ikhtalaf al-fuqaha ko <laughs> ahsan duwa yace innamal a'malu binniyat eh ba nura ba nura fakihi ne kai lalle insha Allah ba zai ba zai sallah da wannan alwalar ba a bisa maganar amar eh, jamahirin malamai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat ayyuka da niyya ake yin su saboda ka wannan alwalar da yayi da niyyar me yayi ta da niyyar koyarwa ba da niyyar ibada ba ya zaka ce ba a yin alwalar sai da niyya ai sharadin alwala ɗaya daga cikin wajiban alwalan niyya wanda ba su yadda ba eh, wanda ba su yadda ba cewa sai an niyya za a yi alwala fuka ha'ul kufa ne malaman ƙasar kufa su imamu abu hanifa da su su sufiyanu tauri su ne suka ce alwala tun dai in kai alwala ibadan nan za ka yi ba sai ka yi niyya ba amma wannan ba daidai ba ba sahihi ba ne alwala ibada ce domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa alwalan nan idan ka yi ta ana gafarta maka zunubanka saboda haka aiki ne na ibada tunda ku aiki ne na ibada dukkan aikin ibada sai da niyya tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innamal a'malu binniyat ay al a'malu shar'iyya ayyuka na shari'a sai da niyya suke tabbata wa innama li kulli imri'in ma nawa mutum kuma yana samun abin da ya niyya ne kawai shi wannan abin da ya niyya ya koyar da alwala bai yi niyyar ya tsarkake kansa da wannan alwalar ba sai dai idan ya yi niyya biyu ana gwaman niyya <laughs> e ana goyo e zai iya yin goyon niyyar ana goyon niyya kwarai ana yi kamar wankan kamar ranar juma'a mutum yana da janaba in ya tashi yin wankan juma'a sai ya niyyar wankan janaba da wankan juma'a kaga yayi goyon niyya kenan to ya wadatar masa ga janaba ya wadatar masa ga juma'a wanka ɗaya ne amma su ma za ka iya yin niyya guda ɗaya hmm. su ma za ka iya yin niyya guda ɗaya kamar macen da ya zamanto cewar ta sadu da mijinta kafin ta yi wanka sai haila ya zo saboda kaga janaba yana kanta hmm. to in ta yi tsarki yaya za ta yi wanka biyu to jumhurin malamai suka ce abinda mutum zai abinda za ta yi ta niyya biyu ta niyyar wankan janaba da wankan haila waɗansu kuma suka ce ai haila rashin wato haila ƙarfinta ya fi ƙarfin janaba tunda ita haila tana hana a yi sallah janaba ko ba ta hana a yi sallah a ita haila tana abin nan bayan tana hana sallah tana hana azumi ma janaba ko ba ta hana azumi saboda haka suka ce wato najasar da karin da ke cikin haila ya fi karin da ke cikin janaba saboda haka niyyar hailar ta ɗauke mata niyyar wanka wanka ya shiga cikin eh, wankan janaba ya shiga cikin wankan haila wannan shi ma wani maslaki ne wanda suke yi wanda abin nan a ku karanta sharhin hadithul awwal na arba'una hadith a cikin sharhin ibn rajab a jami'ul ulumi wal hikam ya yi bayanin wannan matsalar da misalai mm, da kuma sharhi da kuma abin albaji wanda yayi sharhin muwatta almuntaka shi ma ya bayani kan wannan matsalar saboda haka shahid dai ana goyon niyya to amma yanzu shi wannan wanda yazo zai koyar da alwala alwalarsa a maganar jamahirin malamai ba za ta halatta masa yi sallah da wannan alwalar ba sai dai idan yi goyon niyya fada abi wadu'in abdullahi ibn zaid sai ya ce a kawo masa ruwan alwala wannan shine abin da nake gaya muku ɗazu cewa wadu'in bi fathil waw ma'anarsa ruwan da ake alwala da shi kamar yadda sahur bi fathi sin shine abincin da ake sahur da shi amma shi aikin shi alwala ɗin wudu ne kamar yadda shi aikin sahur din yin sahur din suhur ne hmm. to sai ce a kawo masa ruwa a cikin alwala wannan riwayar bata faɗi ya aka kawo masa ruwan nan ba amma waɗansu bayan imam malik daga cikin almajiran amr ibn yahya domin shi amr ibn yahya wanda ya ruwaito wannan hadisin malamin imam malik a wannan hadisin yana da almajirai da yawa da suka ruwaito wannan hadisin daga wajensa ya da almajirai da yawa sun kai wajen guda shida da suka rawaito wannan hadisin daga wajensa banda imam malik to waɗansu su a cikin riwayar su sun ƙara abin da imam malik bai kawo ba an ce ya ce a kawo masa ruwan alwala a cikin sai aka kawo masa ruwan alwala din a cikin wata tasa tasa ta tagulla hmm? fada'a bi fada'a bi wudu'in fi tawr attaur shine wato a tasa wadda take ta annuhas ta tagulla fa afraga ala yadihi yace sai ya kwarara akan hannunsa al ifrag wato ya ce afraga dinnan dai nuna maka cewa ba tsoma hannunsa yayi ba karkatar da ruwan yayi ya kwarara akan hannunsa karkatarwa yayi ya kwarara akan hannunsa wanda ya nuna cewar ba a in mutum ya tashi alwala ba baya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala mu yanzu mu muna da famfo ko eh, muna da famfo to amma famfon sai ka je ka bude sai kai wata ɗaya kana bude famfon ruwa bai fito ba <laughs> ko ma shekara ma a wani wajen <laughs> saboda ka gara mu tsaya a riwayar mutanen da eh da lokacin da muke karanta jagoran mai sallah ya ake cewa aka ce idan ka tashi yin alwala idan idan abin alwalan naka bakinsa a buɗe yake in za ka in za ka yi in za ka yi alwala idan a buɗe yake bakin a aina aka ce ka sa shi eh a gefen hagu a gefen dama eh idan kuma bakin sa a rufe yake a za ka sa shi a gefen hagu don ka rinka karkato da shi haka eh da a cikin jagoran duk wanda ya karanta jagoran mai sallah a primary a da ya san wannan to har mun kai lokacin da ake tsammanin ai ba a buƙatar wannan bayanin a cikin littafin fiqh tun da yanzu famfo ake yi to amma yanzu mun komo gidan da ko ina ci gaba ake banda kasar mu <laughs> mu sai ga mu baya muke komawa to dan haka din gara mu tsaya da ruwayar mutanen baya su a can wannan zamanin ba su da famfo hmm. ah, sai mutum sai ya kwarara a hannunsa to idan mutum kuma kamar in a bakin teku yake fa in a bakin kogi yake zai tsoma hannun nasa ne haka ko ko zai yi na'am kamfatowa zai yi waɗansu malamai ma suka ce in ma ba zai iya kamfatowa ba da wani abu wanda yake za a kamfato suka ce ya tsoma tufarsa a cikin ruwan sannan sai ya matse da ɗaya hannunsa ruwan ya kwarara a cikin hannun sannan ya wanke saboda ya aikata ya koyi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan an yi umarni ne da yin haka a ta fuskar istihbabi amma idan mutum ya tashi daga baccin dare to akwai malamai da suka ce wajibi ne haka saboda hadithin abi huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan stayqaba ahadukum min nawmihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha marrat idan ɗayan ku ya tashi daga baccinsa wato na dare kada ya tsoma hannunsa a cikin kwano har sai ya wanke shi a cikin kwanon alwala har sai ya wanke shi sau uku hmm? to kaga wannan a baccin dare shi hukuncin yana da ƙarfi ya ma tafi akan wajabci wajen waɗansu malamai jumhurin malamai sun tafi akan cewa sunna ne hmm. to amma idan ba baccin dare bane ba kamar wannan to shine yake zamanto mustahabbi an ce hikimar yin haka hikimar yin haka hikima ce ta tsafta addinin musulunci addinin tsafta ne domin idan kawai ya zo ya tsoma ruwan ya tsoma hannunsa a cikin ruwa sannan ya ɗebo ruwan ya wanke in ya sake mayar da hannun daudar da ya riga ya wanke ta ta hannu bai riga ya ya hannun ba to daudar sai ta koma cikin ruwa, sai ga ruwan ya soma canza kala to idan wani ba shi da kyankyami wani yana da kyankyami kuma dai akwai abin nan na rashin tsafta a ciki shi yasa sai a farkon abin da mutum zai in zai alwala sai ya fito ruwan ya kurara a kan hannunsa fa ghasala yadayhi marrataini marrataini sai ya wanke hannuwansa sau biyu biyu ghasala yadayhi marrataini mar abinda ake nufi da alyadaini alyad hannu shine tun daga gefen yan yatsu har zuwa kafada duk hannu ne amma abin da yake nufi a nan wajen tafin hannun yake nufi tafin hannu shi yake nufi saboda dalilin abin da zai zo daga baya na cewa ya wanke hannunsa har zuwa gwiwar hannu saboda haka wannan wanke hannun da ya yi tafin hannun nasa kawai ya wanke to in ya tashi wankewar zai wanke hannun dama ne sannan ya sake zubawa ya wanke hannun hagu ko ko in ya zuba a hannun daman zai wanke hannuwan nasa ga baki ɗaya lokaci ɗaya wannan riwayar ta imam malik ta wannan hadith din ta nuna cewa zai wanke kowane hannu ne daban da cewa yi marrataini marrataini wato kowane hannu ya wanke shi sau biyu wanda ke ita ce riwaya da ta zo a wajen waɗansu daga cikin malaman mazhabar imam malik daga shi kansa imam malik ya ce kamata idan mutum ya tashi alwala ya soma wanke hannun dama da hannun hagu sannan ya kwarara ruwa ya wanke hannun hagu da hannun dama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suka zo suna da ihtimal ga kowanne daga ciki wanda ya fi tasrihi da cewa ga yadda mutum zai yi shine hadith din sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu akwai abin hadithin a cikin suna a cikin sahih ibn khuzaima da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yin alwala sai ya zuba ruwa a hannunsa sai ya wanke hannayensa gabaki baki daya waɗansu suna cewa ya wanke hannayen ga baki ɗaya shine ya fi dacewa da sunna domin yin haka shine ya fi kusanci da tsafta domin zai mutum zai fi tsaftace hannun nasa in yana wanke su ga baki ɗaya lokaci ɗaya amma wannan ba zai kore in ka wanke hannun hagunka da hannun dama in ka wanke hannun dama da hannun hagu shi ma ya zamanto akwai tsafta ba almuhim dai riwaya guda biyu ce kowanne mutum yayi ya dace da sunna domin lafuzan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya fassara su ga kowanne ɗaya daga cikin ma'anonin guda biyu ko mutum ya wanke hannuwan ga baki ɗaya ko kuma ya soma da wanke hannun dama sannan ya soma sannan ya wanke hannun hagu thumma madmada wastanthara thalathan sannan ya kuskura bakinsa ya face ruwa thalathan sau uku haka wannan riwayar ta zo madmada wastanshaqa aka kuma yi ce thumma bayan yayi wannan sannan yi wannan sun a me take nunawa akwai yawwa akwai tartibi bayan an yi wannan sannan aka yi wannan asalin alwala yanda ya zo a cikin alkur'ani babu summa ko ya ayi wallazina amanu idan qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn duk da waw waw waw aka kawo babu summa za mu dawo zuwa ga wannan matsalar ta tartibi madmada abin da ake nufi da madmada shine mutum ya sa ruwa a cikin bakinsa ya mummotsa shi asalin kalmar asalin kalmar a larabci daga madmadatil hayya wato macijiya ta yi motsi a cikin raminta idan macijiya ta shiga cikin rami ta yi motsi kaga har ƙura tana fitowa to laraba sai su ce madmadatil hayya to kamar in to shine ake ma'anarsa ma'anar madmada din shine ka zuba ruwa a bakinka ka mummotsa ruwan kamar yadda maciziyar take motsi a cikin ramunta idan ka zuba ruwa a bakinka ka kwararar da shi baka motsa shi a cikin bakinka ba baka yi madmada ba hakanan idan ka zuba shi a bakinka ka motsa shi baka tofar da shi ba sai ka haɗiye shi baka yi madmada ba madmada dole ta tara abubuwa guda uku ka sa ruwa a baki ka motsa shi a cikin bakin naka sannan ka tofar da shi wani ita ce madmada kamila idan baka yi ta ta cika wannan ba baka cika sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa yatsa a baki babu laifi domin wannan saboda abin nan aiki da hadithin a umarni da yin aswaki umarni da yin aswaki yayin da mutum zai alwala to idan mutum yana da idan mutum yana da aswaki yayi aswakin kafin ya fara alwala shine yafi amma in bai samu yayi kafin ya fara alwala yayin da yake wanke baki to yayi aswakin in ba shi da aswaki ya sa hannun ya sa dan yatsan sa ya a ya cuccuda hakoransa sai ya zama kan cewa wata wato sunna ce ƙari akan madmada amma sanya sanya dan yatsa a ciki baya daga cikin sharuɗan madmada sa dan yatsa a cuccuda akan haƙori wannan wata sunna ce daban mustaqilla ta yin asuwaki a cikin sallah a wastansara ya faci to istintar haka kawai ake yi ba tare da an sheka ba sai an sheka to amma nan bai kawo shi ba saboda ai lazimin ai istintar dole sai an yi istinshaq ba za ka face ba sai ka sheka in eh, ka taɓa fitar da numfashi baka ja numfashi ba ba zai yiwu ba to saboda haka da bai faɗa ba istinsar din tana nuni akan al tare da cewa waɗansu da suka sauran malamai da suka ruwaito wannan hadithin daga wajen malamin imam malik amr ibn Yahaya su sun ambata sun ambata cewa ya yi a istinshaq din thumma madmada wastanshaqa wastanthar to a salatan sau uku ya yi haka sau uku in aka ce ya yi ya kuskura bakinsa ya face sau uku wannan me yake nufi zai iya ɗaukan cewa ya kuskura bakinsa sau uku sannan ya shakarwa ya face sau uku ko zai ya ɗaukan wannan ma'ana hmm? babu abin da ya bayyana wanne ake nufi ba wanne ba hakanan idan ya ɗauko ruwa ya kuskura bakinsa ya shaƙa ya face ya sake ɗebo ruwa ya kuskura bakinsa sauran kuma ya shaƙa ya face da shi shi ma za a iya ce masa ya yi sau uku wannan riwayar a mujmala ce wato a dunkule ta zo bata bayyana ba to riwayar a ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin daga Amr ibn Yahya ita ta bayyana ma'anar Wahib ibn Khalid shi dai ta tashi riwayar sai ya ce thumma thumma madmada wastanshaqa wastanthara bi thalatha gharafatin sannan sai ya yi kuskura bakinsa ya shaƙa ruwa ya face Eh, da kamfata uku ta ruwa kaga idan ya kuskura bakinsa da kamfata uku ya shaka ya face da kamfata uku sau nawa kenan yayi sau shida to riwayar amur ibn yahya sai ta ce sau uku yayi shi yasa wannan kaifiyar ta zamanto ita ce a rinjayarwa jayarwa ko musamman ma wani hadithin sifar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina ali ya ruwaito tana ƙarfafa wannan kaifiyar cewa mutum zai ɗebi ruwa sai ya kuskura bakinsa in kuskura bakinsa sannan sai ya shaƙa sai ya face sau ɗaya kenan sai ya sake ɗiban ruwa ya sa a bakinsa ya kuskure ya tofar sannan ya shaƙa sannan ya face sannan ya sake yi na uku in yi haka shine yanda wannan hadifin ya koyar nan ya riwaya ta zo a dunkule amma bayaninta ya zo a riwayar bukhari wadda wahayb ya ruwaito daga malamin imam malik amru ibn yahya an fahimta to ya rage kuma dangame da ita maza da istin istinshaq na me hukuncinta a cikin alwala waɗansu malamai sun tafi a kan cewa tana da wajibi ne mutum ba zai alwala ba in ya tashi alwala dole sai ya kuskura bakinsa kuma ya shekarwa ya face wajiba ce ba sunna bace ne masabar imam ahmad ibn hanbal yace domin ba a taɓa ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ba face yayi madmada da istinshaq babu wata alwala face manzon Allah ya kuskure bakin sa ya face. kuma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni kamar yanda zai zo a hadisin da zai zo bayan wannan man tawadda falyastanfir wanda yayi alwala ya shaka ya face ruwa wato ya istinta facewa ku dole sai an yi istinshaq to tunda ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni akan cewa wajibi ne ayi abu wan amma sauran malamai kuwa suka tafi akan cewa sunna ce hmm? suka ce dalilin su ba ambata a cikin alqur'ani ba alqur'ani abin da yazo a cikin alqur'ani abin da aka ce wajen alwala a wanke fuska a wanke hannu zuwa idan sawu a yi shafar kai a wanke kafa zuwa idansa a wanke hannu zuwa gwiwar hannu a yi shafar kai sannan a wanke kafa zuwa idan sawu wannan su ne farillai da suka zo a cikin alkur'ani an fahimta suka ce tunda ba a faɗi wani abu bayan wannan to wanke abin nan a kuskura baki da shaƙa ruwa a cikin hanci wannan baya daga cikin wajibai da yana daga cikin wajibai da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani kuma suka ƙarfafa da cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da wani balarabe ba ƙauye ya zo ya yi sallah ya kuskure a cikin sallarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya koma ya sake sallah aka yi haka da shi har sau uku sannan sai ya ce shi bai san yadda zai wata sallah ba yadda yake wannan sallar haka yake bai san wata sallah in ba wannan ba ya ce a koya masa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to idan ka tashi za ka yi alwala kayi alwala in ka tashi ka yi sallah ka yi alwala kamar yadda Allah ya umarce ka da ya ce masa ka yi alwala kamar yadda Allah ya umarce ka sai ya ce masa ka wanke fuskarka ka wanke hannunka zuwa gwiwar hannu ka yi shafar kai ka wanke ka zuwa idan sawu sai ya nuna abin da ya zo a cikin ayan nan su ya ambata masa ka ga nuna masa cewa ya gaya masa kawai wajiban ayyukan sallah wajiban ayyukan alwala sannan imamu shafi'i daga cikin hujjarsa da yake faɗa yake cewa ban san wani daga cikin malamai ba da ya taɓa cewa duk wanda ya yi alwala ya manta ko ya yi ganganci bai kuskura bakinsa ba ko bai shakarwa a cikin hancinsa ba ba ban san wanda daga cikin malamai da ya ce masa sai ya sake wannan alwalar ya sake sallah ba ba wani malami da ya faɗa haka saboda kaga akwai ijma'i kenan akan cewa ba wajibai bane wannan shine akwai ijma'in sahabbai cewa ba wajibai bane don haka duk wanda daga baya suka ce wajibai ne ijma'i ya fi ƙarfinsu to wannan ma dai matabar imam malik ita ma shine kan cewar hukuncin su sunna ne amma ba wata alwala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka taɓa ruwaitowa yayi face yayi su na haka bai kamata mutum da gangan ya ce zai bari ba in ma babu isasshen ruwa in mutum ya tashi alwalan yi sau ɗaiɗai yayi sau ɗaya ba sai yayi alwalar sau biyu biyu ba ko sau uku uku amma dai kamar yadda imam malik ya ce wanda zai alwala sau ɗaya dole ne ya zamanto malami ne ya san hukunce hukuncen alwala ba kowa ne zai alwala sau ɗaya ba ya ce dole ya zamanto malami ne ya san hukunce hukuncen alwala kar ka ji an ce ana alwala sau ɗaya shikenan ka je da ɗan ruwanka a cikin kofi kankani kai ma ka ce za ka yi alwala haka ka zo baka yadda ya kamata ba imam malik ya ce dole ne mutum ya san dole ne ya zamanto sai in ya zamanto malami ne na'am thumma ghassala wajhahu thalathan sannan ya wanke ya wanke fuskarsa sau uku fuska alwajhu abinda ake nufi da fuska shine ma tahsulu bihi almuwajaha wanda ake fuskantar mutane da shi wanda kake gani abinda kake gani na mutum in ya fuskance ka to suna iyakance shi da kan cewa shine daga inda wato gashin mutum yake fitowa bisa al'ada wato saman goshinsa kenan ba wai ka ce idan mutum yana da sanko ka ce to sai wato fuskarsa tun daga inda sankonsa ya tsaya ba <laughs> a'a bisa al'ada al'adar gashi al'adar gashi yana fitowa ne a saman goshi daga saman nasiya to nan ne haddin fuska zuwa haɓa ga mara gemu kenan to amma wanda yake da gemu fa wanda yake da gemu har ƙarshen gemunsa komai tsawonsa komai tsawon gemun dina daga cikin fuska domin ta hasulu bihil muwajaha da shi ake fuskantar mutane kana ganin sa sai kawai abin da malamai suke faɗa a nan wajen dangane da sha'anin fuska shine fatar da take gemu ya rufe tafa ita ma tana daga cikin fuska ko kuwa gemu ya zo ya rufe ta saboda haka shi shikenan in aka wanke gemu kamar an wanke ta ne to shi nan malamai suke yin tafsir cewar a ah, idan game gemun mutum ya zamanto mai kauri ne mai yawa yadda yake har ya rufe fatar to a nan wajen kawai sai ya wanke gemu amma in ya zamanto cewar ana ganin fatar ta ƙarƙashin gemu to nan wajen sai ya cuccuɗa fatar domin ya zamanto cewa ita kanta fatar fuskar ta hasulu bihal muwajaha tana daga cikin fuska din sai ya cuccuɗa ta saboda masu ɗan ƙaramin gemun nan sai su gogo dole sai sun sai sun gogo sai sun tabbatar sun shashafa ruwan ya shafa fatar ya taba fatar in ba su haka ba ba su wanke fuska yanda ya ba su wanke ba su wanke fuska yanda Allah ya umarni a wanke ta ba to haddin fuska kuma ta fadi fa ta fadi jumhurin malamai shine kan cewa daga kunne ne zuwa kunne amma malaman malikiya sun yi tafsir sun ce idan mutum shagiri ne to daga kunne ne zuwa kunne amma in yana da saje to daga sajen ne zuwa saje dan wannan farin da ke tsakanin fatar kunnensa da sajen ba akwai dan fari ba wanda laraba suke kiransa izar su a wajen su baya daga cikin fuska saboda la tahsulu bihil muwajaha in mutum yana da saje in ka kalli mutum ba za ka ga wannan farfarin na bayansa ba sai dai ka ga sajensa saboda haka suka ce mai gemu zai wanke daga saje zuwa saje amma al-ihtiyat mutum ya fita daga cikin sabanin malamai saboda jumhurin malamai sun tafi akan cewa haddin fuska daga fatar kunne zuwa fatar kunne mutum ya wanke fatar ya wanke fuskar fadinta ga baki daya ko yana da ko yana da saje ko ba shi da saje wanda yake shine maganar jumhurin malamai ya wanke fuskar sa sau uku thumma ghasala yadayhi marratayn marratayn ilal almirfaqayn sannan ya wanke hannuwansa sau biyu biyu har ya zuwa ga mirfaqayn har ya zuwa ga wato gwiwar hannu abinda ake nufi da mirfaqayn shine wato a kashin da yake a gwiwar hannunka an kira shi mirfaq saboda idan mutum ya tashi kwanciya in ya tashi kishingida yana kishingida a kansa shi yasa aka al-mirfaq wato wurin irfaq wurin kishingida shi yasa laraba haka laraba suka kira shi yasa ake ce masa mirfaq saboda mutum yana kishingida a kansa an gane yanzu mutumin da yake so ya kwanta baya so ya ya sashin jikinsa ya kwanta ya sadu da ƙasa yana so ya tada kai yana so yana so ya ya kishingida akan hannunsa ai kaga akan mirfak zai akan wannan kashin akan gwiwar hannunsa zai sa guwar hannunsa zai sa a ƙasa to shi wannan Allah madaukakin sarki da kuma ma a cikin wannan hadithin abinda abinda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya wanke hannun ilal mirfaqain har zuwa ga gwiwar hannu eh? to gwiwar hannun ta shiga cikin hannun da za a wanke ko kawai ita ba za a wanke ta ba inda in kawo iyakarta ko da baka wanke ta ba ka wanke hannu ko ku dole sai ka wanke ta tare da hannu na'am farko farkon ma'atin musu ya ma'ilan lail an ce to ga hujja an ce tun ma'atin musu ya lail ku cika azumin ku har zuwa dare kuma farko farkon daren aka ce saboda haka ba za ka yi azumin dare ba hmm? ba za ka yi azumin ba za ka wato ba za ka yi azumi ba za ka sanya wani juz'i na dare ya shiga cikin azumin ka ba hmm? wannan mas'ala mas'ala ce da malamai suka ce magana a kanta waɗansu suka ce ai ila nan da ma'anarta ma'ani ya wanke hannunsa tare da ne amma wannan ba shine zahiri ba don takaice muku dogon zance na malamai akan wannan don sun yi manganu masu tsohon gaske shine cewar ila nan tana nufin gaya wani lokaci ita kanta iyakar za ta shiga cikin abin da aka faɗa wani lokaci ba za ta shiga ciki ba sauraka baza ba za ka iya hukunci guda ɗaya ba sai da wani dalili daban don haka yanzu kamar wannan hadith ɗin idan mutum ya zamanto cewa ya wanke hannunsa bai hada tare da gwiwar hannu ba ya ce ya kafa hujja tare da ila din nan to nan wajen za ka iya rushe maganarsa ka ce ai ila ba ta da ka'ida wanda ma ya wanke hannunsa tare da gwiwar hannun shi ma zai iya aiki da zai iya cewa hujjarsa ila ne sai dai ka je ka nemo wani dalili to wanda suka ce sai an wanke har da gwiwar hannu to su ne suka samu dalilai da dama a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadithin abu huraira da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi alwala fa ghassala daihi hatta ila almirfaqaini hatta ashra'a fil adud sai ya wanke hannunsa har zuwa gwiwar hannunsa har sai da ya dago ma ya fara wanke dantsinsa saboda ka kaga kenan da ya fara wanke dantse gwiwar hannu ta riga ta shiga kuma akwai wato akwai hadisai masu dama akan kamar haka ko dan wanda basu inganta ba kamar hadisin da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi alwala adaral ma'a ala mirfaqaihi wato yana juya yana yana kewaye guyoyin gwiwar hannunsa da ruwa wannan hadisin bai inganta ba hmm. amma hadisin Abi Hurairah ingantaccen hadisi ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi alwala in ya wanke hannunsa sai ya wanke wani juzi'i na dantsansa domin a tabbatar almirfaqai ne sun shiga saboda haka kaga wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta bayyana mana cewa almirfaqai ne ita ta bayyana mana cewa ila dinnan tana nufin abin da yazo bayan ta shi ma yana shi ma yana samun hukuncin wankewar shi kuwa wajen azumi shi kuwa wajen azumi thumma siyama ila al-layl ba wajibi bane sai ka sai ka sai ka sai ka yi azumin wani juz'i na dare Na nan kaga iladin ta saba abin nan ba ita ce ilaɗin alwala din ta saba ma wannan ilaɗin. saboda daga manzala sallallahu alaihi wasallam cewa idan aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad aftara as-sa'im idan dare ya fuskanto ta gabas rana ta juya baya ta yamma kuma sannan rana ta yuni ya juya baya ta yamma rana ta faɗi mai azumi ya sha azumin sa'i kuma idan aka ce sai mutum ya yi azumin juzi'i na dare ka wajabta masa ɗore kenan ka wajabta masa ɗore tun da azumi zuwa rana ne kawai duk wanda ya ce za a yi azumi da daddare ya ce a yi ɗore kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance kana yanha anil wisal abinda ake nufi da wisal shine a sadar da azumin rana da azumin dare ka sadar da dare tare da rana a azumin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan saboda haka kaga ila a nan wajen ba ta abin nan ba ta zamanto irin iladin alwala in ka tashi azumi ba sai ka rike bakinka har zuwa wani juz'i na dare ba a'a daren yana fara shigowa ka ajiye azuminka daga ila ba ne daga dalili a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ka'idar wanke hannu cewa mutum zai wanke hannunsa tare da gwiwoyin hannu wannan hurihi a fi tana'ulihi wa tatahhurihi wa tarajjulihi wa fi sha'nihi kullihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farawa da dama yana kayatar da shi ya rinka farawa da dama wajen sa takalminsa da wajen yin alwalarsa da wajen taje kansa yana son ya ga cewa ya fara da dama to kaga wajen yin tsarki ta wajen yin tsarki ya haɗa alwala da wanka to wajen alolar ko wanka ana so mutum ya kaddamar da hannun dama akan hannun hagu ya kaddamar da kafar dama akan kafar hagu a wanka ya kaddamar da gefen dama akan gefen hagu ko aski ne ma mutum zai yi eh, mazala sallallahu alaihi wasallam da zai aski lokacin hajjatul wada sai ya ce ma wanzamin ya fara da gefen dama ya aske shi tukuna sannan ya fara da gefen hagu duk saboda me saboda yana son farawa da dama me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake son farawa da dama saboda neman albarka domin asalin tayammun tana da ma'anoni guda uku at-tayammun farawa da dama at-tayammun neman albarka hmm? at-tayammun neman albarka hmm? at-tayammun a yin dama kawai mutlakan ba wai ko ka fara da shi ba ko ga abin nan ko baka fara da shi ba saboda haka kaga a cikin ma'anonin attayammun farawa da dama akwai ma'anar akwai wato neman albarka saboda haka in ka fara yin abu da dama kana neman albarka ne kana neman alkhairi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake farawa da dama to wannan riwayar riwayar bata bayyana ba amma mun san wannan daga cikin ɗaya hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha ta thumma masaha ra'sahu bi yadayhi sannan ya shafa kansa da hannuwansa biyu wato ba da hannu ɗaya ya shafa kai ba ba kawai haka ya shafa kansa da hannu ɗaya ba biya daihi da hannayensa guda biyu wannan ma ya zo a cikin alkur'ani mutum a wamsahu bi ru'usikum ku shafa kanku shafar kai din nan kuma gashi nan wannan riwaya ta Imam Malik ya bayyana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta fa aqbala bihima wa adbar sai yayi gaba da su yayi baya da su yayi gaba da hannayen ga nan wato sai ya fara sai haka kenan nan shine gaba aiko baya kuma haka in haka bai shafa kai ba in ko yayi haka adbara ne sannan aqbala amma nan sai ce fa aqbala wa adbara wato kenan aqbala ya fara daga qiya sannan ya koma baya haka ne to sai imam malik ya ƙara a riwayar imam malik sai ta bayyana yanda yayi don waɗansu in aka ce fa aqbala bihima wa adbara bihima a kamar yadda waɗansu riwayoyin suka zo ba za ka gane ainihin ma'anar ba waɗansu wanda suke bin zahirin lafazi balo balo yan zahiriya sai ce a ah, ai shikenan abinda muka fahimta daga ke zaka fara aqbala adbara to nan riwayar Imam Malik sai ta fassara yanda yake tana ɗaya daga cikin riwayoyin da aka kafa hujja da ita wajen bayyana dunkulalliyar ma'anar da ke cikin fa aqbala ma wa adbar Imam Malik yace a wannan riwayar shi amr Yahya ibnu Imara da yake riwayar yace bada bi muqaddami ra'sihi ya fara da gaban kansa wato inda wato matsoka a abin nan abin nan nasiya dinsa take makwarkwadarsa take thumma ذهب bihima ila qafahu sannan ya koma da su har zuwa ga qafahu qiyassa thumma raddahuma sannan ya dawo da su a gani ya fara da muqaddamar asihi thumma dhahaba bihima ila qafahu zuwa ga qiya thumma raddahuma sannan ya dawo da su wai ita ce cikakke shafar kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ay hatta raja ila al-makan alladhi bada'a minhu har ya dawo daga inda ya fara shine daga makwarkwadarsa to wannan ita ce ainihin cikakken shafar kai in mutum ya haka babu wani ya tabbatar da umarnin aya waɗansu malamai sun ce ba wajibi bane sai ka shafa kanka ga baki ɗaya cewa an ka shafa kawai wani juz'i ya isa waɗansu suka ce in ka shafa kamar nan makwarkwadarka rubi in kai ya isa waɗansu ma suka ce in ka shafa gashi uku ma ya isa tunda gashi uku shine aƙallan jam'i tunda ra'as aka ce ra'as kuma shine inda gashi yake da yawa inda abin nan gashi suke to gashi kuma ƙallon jam'in su guda uku hmm. wannan duk kauluka ne wanda yake malamai ne suka faɗa amma dukan suna da rauni saboda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana hujjar da suka kafa da shi ne cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya shafa gaban gashin gaban kansa na makwarkwadarsa sannan sauran sannan ya shafa kai kuma da kan rawaninsa suka ce ya nuna cewa kenan za a shafa za a iya shafa wani wani juz'i na ka to amma ai ya shafa sauran rawani kuma wannan halin ruksa ne halin ruksa ba ta ba da ka'ida a thumma ghassala rijlaihi sannan ya wanke hannuwa sannan ya wanke kafafunsa nan bai yi bayanin iya ina ya wanke kafafun nasa ba amma kamar yadda ya zo a hadithin a kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani wa arjulakum ilal ka'abai ku wanke kafafunku zuwa ga idan sawu alka'aban mina ne alka'aban alka'aban su ne waɗannan a ƙasusuwan guda biyu da suke a gefen maƙyangyama wayannan ƙasusuwan guda biyu su ne alka'aban ba dunduniya ba ne ka'ab alka'aban su ne wayannan ƙasusuwan guda biyu dalili kuwa shine nu'man ibn bashir sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito yadda sifar daidaita sahun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yace da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu da mu daidaita sahun mu yace sai kaga ɗayan mu yana hada kafaɗarsa da kafadar dan uwansa kashinsa kuma idan sawunsa da idan sawun dan uwansa dunduniya za ta iya haduwa dunduniya a bayan kafa take amma idan sawu shine a gefe shine zai iya haduwa da wanda yake gefe da shi wanda ya nuna kan cewa alka'aban su ne wa'annan kasusuwan guda biyu waɗansu malamai sun ce abin da ake nufi da alka'aban ɗin su ne wato kasusuwan da suke a shi ne dunduniya har an roito daga imam malik amma bai inganta ba wannan shine abin da yake ya inganta wannan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke kafafunsa wannan shine wajibin alwala ba a taɓa ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya shafa kafarsa ba wajen alwala ba a taɓa ruwaitowa ba cewa ya shafa kafarsa bal abinda aka ruwaito ma inkarin shafa kafa kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn amr bin al-as a lokacin da suke dawowa da suke dawowa daga makka zuwa madina yace sai lokacin sallah yayi yayi sai muka rinka muka yi alwala muka rinka shafa kafafunmu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar ku cika alwala kuma tsananin azaba ta tabbata ga dunduniya me jam'in dunduniya digadigai eh, tsananin azaba ya tabbata ga digadigai eh? a minan nar daga tsananin azaba daga wuta ya tabbata ga digadigai wato in ba a wanke su ba wannan hadisin ba yake nufi ba yana nuna cewa in ka shafa kafarka Eh? in ka shafa kafa ka shafan kafa ba zai wadatar ba baka cika alwala ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ganin sai suna shafa kafa sai ce musu asbighul wudu wudu ku cika alwalanku wato kenan wanda ya shafa kafa bai cika alwala ba dan haka sallarsa bata inganta ba wanda suke cewa ba a yi shafa kafa ake yi sun yi hujja da riwayar warsh riwayar nafi ta ayar alwala wadda ta zo akan cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'abai hmm? sai suka ce ita ma kafa shafa ta ake kamar yadda ake shafa kai tunda an ce imsahu bi ru'usikum wa arjulikum ai wamsahu bi arjulikum kenan suka kaddara wannan wannan kira'a ce sahihiya tabbatacciya amma da ba abin da yake bayyana ma'ana alqur'ani illa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ne Allah ya ce ya saukar masa da alkur'ani don ya bayyana wa mutane abin da aka saukar musu hmm? wanda ya ɗauki alkur'ani shi shi kaɗai ina zai ga abin nan cewa sallah a zahar raka a hudu ce sallar la'asar raka a hudu hmm? shi sa za ga wanda suke yin wannan suke yin abin da kowane musulmi wanda aka haife shi a cikin musulunci ya san batattu ne domin duk musulmin da kaga baya sallar a baya sallar la'asar baya sallar magarba baya sallar isha sai dai kawai yayi sallah in gari ya waye in rana ta faɗi kuma yayi sallah ka san ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba addinin wani katon yake yi a to annabi sallallahu alaihi wasallam bil ijma kowa ya san cewa sallah biyar ake dan haka ma wanda yace ba sallah biyar ake ba gabaki dai al'umma sun ce wannan kafiri ne yayi ridda to ina ko zaka samu wannan a cikin alqur'ani yanzu masu cewa su masu bin alqur'ani ne kadai qur'aniyun ai daga cikin abubuwan da suke yi kenan akwai daga cikin su da yake firka firka ne akwai daga cikinsu kamar waɗansu wanda suka bayyana a amerika daga cikinsu su kun san inda suke yi in lokacin sallah abin da in gari ya waye sai su yi sallah kun san sallar su sai su kalli gabas ko a ina suke gabas za su kalla yanzu kaga kamar waɗanda suke waɗanda suke abin nan waɗanda suke abin nan kamar ƙasar indonesiya. Indonesia in suka kalli gabas ai sun juya ma ka'abar baya sun juya mata baya tunda ka'abar tana baya su sai dai in kace da yake duniya din abin nan kura ce za su zagayo kiblar su sake dagayowa ta zo nan wajen to maimakon ka zagayo kamar a ce ne ka kama kunnen ka tanan sai kai haka da kunnen ka kace da wannan hannun zaka kama eh. almuhim sai su ce su wai sai su wai gabas za su kalla ko me suke yi sai su sunkuyi da kansu su rufe idan su fakat abin da za su yi kenan me bambancin su da kirista to ka gani to duk wanda ya ce zai ɗauki alkur'ani kadai daga nan ne shine zai nuna masa yadda zai bauta ma Allah to yana so ya mai da kansa annabin kansa kenan ya ce shi tunda ai alkur'anin ai Allah da ya saukar da alkur'anin ya san cewar waɗansu abubuwan sun zo a dunkule suna buƙatar bayani shi yasa sai ya aiko annabi wanda zai bayyana alkur'anin kuma ya bayyana shi ya cika bayanin daga cikin bayanin da ya yi shine ya bayyana mana cewa wa arjulikum dinnan da aka ce ba ana nufin a shafa kafa ba ana nufin a wanke ta shi yasa shi bai taba yin alwala ba face wanke kafa kuma da ya ga waɗansu suna shafawa ya ce musu ku kiyayi azabar wuta ba kawai hadisin abdullahi ibn amr bin al-as bane haka nan ma hadisin abu huraira wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga ya ga sahabbai kafafun suna kyalkyali hmm, me yasa suke kyalkyali ruwa bai taba ba suna kyalkyali saboda har yanzu a kekashe suke ka san kafa in ta shaƙe ƙasa da zafi da rashin iska hmm? yadda za ta zamanto tana kyalkyali amma inda ɗan sauran danshi shi a jikinta ba za ta rinka wannan kyalkyalin ba da ya gani sai ya ce musu ku cika alwala ku cika alwala hmm? ya yi musu gargaɗin da tsananin azaba zai tabbata ga kafafunsu in ba su wanke kafafunsu ba hakanan aisha radiyallahu anha wata ran ta ga dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq ya shigo wajenta yayi alwala bai wanke kafarsa yanda ya kamata ba tace ya Abdurrahman ka cika alwala domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul lil aqabi minan nar tsananin azaba ya ta wuta ta tabbata ga digadigai ta tabbata ga digadigai to kaga wannan duk inkarin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ga wanda yake bai wanke kafarsa ba saboda kaga wanke kafa shine wajibi to in an sani kuma to in haka ne me za me za a bayyana yaya za a fassara wannan qira'a da ta zo wa arjulikum wannan ga masu larabci ne hmm? wanda yake ba balarabe ba da yawa daga cikin su ma qur'aniyun din ba larabawan bane dai daga cikin abin da yasa suka zama to qur'aniyun kenan saboda ba san larabci ba dama ai asalin yan qur'aniyun ai yan pakis ai abin nan daular ingila ce ta abin nan ita ta haife su ita ce unguwan zoman ta ita ta je aka ita je ta je ta yanke cibiyar har suka fito duniya a ingila kuma abin da suke so kamar yadda suka kamar yanda suka zamanto unguwan zoma ahmadiyya haka suka yi ma yan qur'aniyun domin me dan kawai su yaki addinin musulunci dan su yaki addinin musulunci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi kaga yan ahmadiyya za su ce ai shikenan mahdi ya zo saboda haka duk meniyar duk meniyar kan cewa ai yana nan yana jira in mahdi ya bayyana za a yi jihadi annabi isa zai zo za a samu nasara akan kafirai ta ce musu ai tunuwa annabi isa ya riga ya zo me kuke kuma bukata me kuke jira annabi isa wato ba wani abu da zai zo na canji na addinin musulunci an riga an gama tunda gulam ahmad ya zo shine annabin hmm? ba wani ba wani zuwan annabi isa ba zancen wani abin annabi ya riga ya zo qur'aniyun kuma domin su raba mutane da addini dan in ka raba mutane da sunna ka raba su da addinin musulunci baki daya to fassarar wa arjulikum dangane ga waɗanda suke larabci wannan abin da suke cewa ne a abin nan atfi ana yin a larabci ana yin atfi iri biyu hmm? atfi alal mahal da kuma atfi alal lafz kuma in kai atfi alal lafz kana yin sa ne in ma saboda kan cewa mahallin su ɗaya a cikin i'rabi wa in ma kuma saboda kawai abin da suke kira mujawira mujawara kamar yadda za ka ce a kamar yadda kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce game da annabi Nuhu inni akhafu alaikum azaba yawmin alimin azaba yawmin alim ina ji muku tsoron azabar rana azabar nan kuma mai raɗaɗi alim ɗin sifa ce ta azab bai ce inni akhafu alaikum azaba yawmin aliman ba domin haka ya kamata in yayi a kan mahal din hmm, da kuma atfi alal amma sai yayi shi sai yayi shi alal ya yayi mutaba'ar i'rabin a yaumin yayi mutaba'arsa da alim saboda mujawara saboda makwabtaka saboda ya makwabce shi Wani akwai shawahid da dama na larabci wanda al a cikin tafsirin wannan ayar ya kawo su wanda suke so ɗaliban ilimi sai su koma su ga irin waɗannan bayanai don saboda ko da za su ga wani wanda yake da'awar ilimin larabci zai zo ya ce zai kafa hujja da alkur'ani ya kyala sunna domin ya tabbatar da mazhabarsa ta kuskure sai su san irin jawabin da za su bashi wanda yake abin nan daga cikin wanda suka saba bayan alkur'aniyun akwai kuma 'yan shi'a 'yan shi'a su ma suna abin nan ba sa wanke kafarsu a alwala shafa kafa kawai suke yi hmm? bayan kuma ga wanda ga sayyidina ali radiyallahu anhu ya kirawo mutane a farfajiyar a harabar masallacin kufa a gabansu ya yi alwala yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala a cikin alwalar tasa kuma ya wanke kafarsa sannan ya ce na kira ku zan yi alwala ba wai dan ina son ne sallah ba dan kawai nuna muku ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala kaga in dai da gaske ne suna bin suna bin annabi suna bin sayyidina ali sai su zo su yi aiki da hadisin sa dan ya ce gashi ba ma jakan ya ba dan ya koya mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala ne to wannan hadith din ya nuna mana kamar yadda muka ce a irin ɗariƙar addinin musulunci wajen koyarwa muhimmancin koyarwa ta hanyar koyarwa a aikace sannan da yadda shi kansa imam malik ya ɗauki sha'anin wato hadisai da suke bayyana ayyukan ibada daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace yanda yake kafa yanda yake yanda yake daraja su yake sa su a gaba saboda su ne suke nuna masa menene amal menene abin da yake shine wato sunna amaliya sunnar da aka yi aiki da ita sannan yana daga cikin koyarwar abin nan a wannan hadith din ya nuna mana cewa mutum ke alwala ba wai lalle ne ka yi ta gabaki ɗaya bai sau uku ba kamar yadda ya zo a hadithin sayyidina Uthman kaga a wannan hadithin waɗansu abubuwan kamar hannunsa sau biyu ya wanke eh, tafin hannunsa sau biyu ya wanke hakanan kuma hannunsa zuwa dantsansa sau biyu ya wanke amma ya wanke fuskarsa sau uku ko sauraka idan mutum ya yi alwala a haka ba za ka yi masa inkari ba hadisi ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi kuma alwalar sau biyu biyu ga baki ɗaya babu ma sau uku ko sau uku uku ga baki ɗaya kamar yadda zo a hadisin ah, Usman ibn affan radiyallahu anhu da sauran hadisai hmm? abinda dai ake nufi a cikin alwala ka tabbatar da kan cewa kowace gaba da Allah ya ce ka wanke ta ka wanke ta yadda ya kamata ko da da guda ɗaya ne hmm? na'am عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضع عليكم وليجعل في أنت جماعا ثم ليغفر ومن سلم فليوسف آه، إمام مالك يروي أن حديث عند جمال منسى أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا توضأ أحدكم إذا من إيدك جتكم كي الولاء فليجعل في أنفه ماء يسن يروى أتكم حنشنسا ثم لينفر سنة يفاتي ومن استجمر فليوتر وندكم استجماري ييش مارا ma'anar wannan ya kunshi hukuncin abubuwa guda biyu al-istijmar abin nan al-istinshaq wal istinthar da kuma al-istinshaq da kuma al-istijmar wato shakarwa da facewa idan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan mutum ya tashi yin alwala ya sa ruwa a hancinsa sannan ya face to wannan idan mutum ya tashi mutane iri biyu ne wajen sa ruwa hukuncinsu kuma ya sha bambam akwai wanda yake baya azumi akwai kuma wanda yake azumi to wanda yake baya azumi in ya tashi sa ruwa a hancinsa ana so ya isa matuka ya ja ruwan sosai ba kuma ya ja ba inda yake zai ji yaji a cikin kwakwalwarsa <laughs> kai ya cuci kansa amma dai ya ja ruwan sosai dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadithin laqit ibn sabira wa balik filistin shaqi illa an takuna sa'ima wato kai isa matuka wajen shekarwa cikin hancinka sai dai in kana azumi domin kana azumi in ka ja ruwan sosai sai ya kwarara cikin makogaranka wanda yake wannan zai iya wato ya nuna cewa zai iya kare maka azumi kenan amma in dai ba azumi kake ba to abin da ake so in ka sa ruwa a bakinka a harshe a hancinka ka ja shi sosai yanda zai shiga cikin hancinka sun malyanzir sannan ya face ba faɗi yanda zai face ba amma kamar yanda ya zo a cikin waɗansu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam facewar mutum zai yi ta ne ta hanyar sanya hannunsa na hagu akan hancinsa eh? hatta imam malik ya yi inkarin wanda yake face wanda yake facewa ba tare da ya sa hannunsa ba yace wannan ai yana yana kama da jaki jaki ne yake haka yake furzar da yake furzar da da ruwa ma an ce ba mu da masalin sau ba mu da mummunan misali a cikin addinin musulunci yasa imam malik yace in mutum ya haka ya yi ma kansa mummunan misali ya mai da kansa kamar dabba dan haka sa da dabba in ya tashi shakar ruwa in ya tashi facewa ya sa hannunsa akan hancin sannan sai ya face hannun kuma na hagu hikimar yin istijmar a hikimar shakarwa da facewa ya zo a cikin daga cikin abubuwan akwai abubuwan da malamai ne suka faɗa waɗansu abubuwan kuma sun zo a cikin hadifin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo a cikin hadifin annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewar hikimar haka musamman idan mutum ya tashi daga baccin dare shine shaidan yana kwanciya a saman hancinsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa inna shaytana yabitu fi hayashi ala fi hayashi ne domin shaidan yana bacci a saman hancinsa waɗansu suka ce ma'anar wannan abin hakikatan ne shaidan din yana zuwa ya kwana a nan wajen hmm? hakikatan ne ma har suke cewa to in haka ne me yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma abu huraira yayin da abu huraira suka yi aron gama da shaidan kun tuna abu huraira yi aron gama da iblis wajen lokacin da yake gadin dabinan sadaka ya zo masa a sufar tsoho yana satar dabino ya kama shi ce sai ya kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi haka har da ya je annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya bakon ka na jiya ya ce ya rasulullah ya zo ya yi min ya gaya min bukatarsa da tsufansa saboda haka na kyale shi ya ce karya yake kuma zai dawo kashe gari ma ya dawo har a rana ta uku ya ce yau dai ba zan kyale ka ba sai ya kai ka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da Allah ka kyale ni ya ce eh, zan gaya maka wani abu wanda zai amfane ka yace in ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi to shaidan ba zai kusance ka ba da ya je ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sadaqaka wa huwa kadhub ya gaya maka gaskiya amma shi babban makareci ne ba al'adarsa bane yayi gaskiya amma dai anan yayi gaskiya <laughs> to shine sai malamai suke cewa to yanzu an ce shaidan zai kwana a cikin hancin mutum ko da in ya ayatul kursi in me yasa ai da in tunda an ce in ya ayatul kursi shaytan ba zai zo ba ai da sai a ce in ya tashi daga bacci ba sai ya sheka ruwa ba tunda inda ya sheka ruwa shaytan din ba zai zo ba ko inda ya shaka inda ya karanta ayatul kursi shaytan din ba zai zo ba dan haka wannan hukuncin sai a ce wanda ga wanda bai karanta ayatul kursi bane kawai shine malamai suke cewa a'a hatta wanda ya karanta ayatul kursi shaytan din da ake nufi ba zai zo ba shaytan din da yake cutarwa ta fuskar ta hanyar wato ya taba hankalin mutum hmm? da kuma ya sanya ta hanyar ya taba hankalin mutum shi ake nufi wanda yake zai zo ya cuce shi amma shaidan wanda yake idan abin nan wanda yake zai sanya idan ya tashi yin sallah zai rinka damunsa da waswasi to wannan shaidan din yana nan ba wai duk jinsin shaidan ake nufi ba an fahimci bayanin malamai ci ba duk jinsin shaidan ake nufi ba shi ko wancan shaidan da yake kwana a saman hanci ba abin da yake korarsa sai dai idan mutum ya yi alwala ya face hanci a abin da ya face ruwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya zo kwanciya shedan zai masa zai masa kulli guda uku ya tofi in ya tashi ya ambaci sunan Allah sai kulli ɗaya ya kwanci in ya yi alwala sai na biyu ya kwanci in ya tashi ya sallah sai na ukun ya kwanci hmm? to kaga in ya yi alwalar sirrin da ke yake kwance na ukun alwalar da zai yi tunda zai shakarwa ya faci abu na biyu wanda yake shi kuma bai zo a cikin hadithi ba wanda malamai suka ambata hikimar yin shakarwa da facewa shine kan cewar yin haka yana tsarkake abin nan wato cikin hanci shi yasa ma suka ce ai abin da ake nufi da ashaitan din nan ana nufin dauɗa da take cikin saman hanci domin yana daga cikin uslubin larabawa dukkan wani abu mai muni sai a ce masa shaiɗan. so da suka tafi akan wato ma'anar shaitan ɗin ba hakikatan shaitan ɗin ne yake kwana a nan ba a'a daudar da take kwana da take tabbata a saman hancinsa ita ce shaitan ɗin. tun daga shi nan ma Allah yana sifanta bishiyar wutar jahannama da cewa qal'uha ka annahu ru'usu shayatin furanta kamar kawukan shaidanu ne duk wani abu mai mummuna larabawa sukan ce masa sukan kamanta shi da shaiɗan hmm. to amma wannan akwai a cikin akwai kauda lafazi daga zahirin ma'anarsa ba tare da hujja ba tunda duk kowane lafazi idan ya zo in babu wata hujja zaka dauke shi a yadda zahirin ma'anarsa ya zo ne ba abin da zai hana ya zama tushe dan din yana zuwa ya kwana anan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa din haka yake ma'ana ta uku shine suke cewar abin da yasa suka ce kamar wannan ma'anar suka faɗa cewar zai ana tsarkake daudar da ke cikin saman hanci domin mun lura cewa a cikin rayuwa mutum ya gama tsaftace sa amma in baya alwala ba zai taɓa tunanin ya tsabtace tsabta daudar da ke cikin hanci ba ko salon in ka je da ake wanke da ake yin da ake zuwa a da ake zuwa a kwaskwarima mala isa ko ana leƙawa ne <laughs> ko salon da zaka je ba sa tunanin su ce akwai wani abu da suke sawa wai su goge maka daudar cikin hanci saboda haka cikin hikimar shari'ar musulunci cikin hikimar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sanya mana mu yi wannan don mu tsarkake dan mu kanmu daga wannan daudan ma'ana ta hudu kuma da da waɗansu malamai suka faɗa shi ma nassi bai zo da shi ba shine cewar yana wato sanya magudanar iska magudanan iska su zamanto sun buɗe yadda idan mutum ya tashi yin sallah sai ya zamanto karatunsa zai tafi yadda ya kamata tunda musamman sallar dare idan ya tashi ya zamanto kan cewa magudanar iskar da a toshe suke yana sallar muryar na makewa ko kuma abin nan a tari ko abin nan shakewa yana ɗaukansa amma in yi wannan zai taimaka masa wajen buɗe magudanar iska Allahu ta'ala alam wata ma'ana kuma yawanci yaushe kamar yadda yaushe mukan faɗa abinda malamai suke cewa idan aka kasa gane hikimar wani abu da da Allah ko manzansa suka hukunta yawanci malamai sai su koma zuwa ga cewa wannan ibada ne kawai aiki ne na ibada Allah ya so mi wannan in muka kuma zai ba mu lada in aka buga kenan aka buga aka duba aka nemi hikimar aka kasa ganowa to sai a koma zuwa ga ta'abbud wa man istajmara falyutir wanda yayi istijmari yayi shi mara al istijmar istif'alun min al jimar wato neman yin amfani da aljimar aljimar abinda ake nufi da aljimar kananan duwar watsu daga nan ne ma ake aka samu aljamarat jamratul aqaba wato abinda yasa ake ce ma jamarat wajen da ake jifan shi abin da aka ba su wannan suna daga tsakon kwanin da ake jifan jifan da su ne kowace tsakuwa guda ɗaya jamra ake ce mata jam'in su ko ka ce jamarat ko ka ce jimar to ma'anar istijmar a nan wajen yin amfani da hoge wajen yin tsarki to idan mutum ya tashi yi falyutir ya yi shi witiri in ya tashi yin amfani da hoge ya yi shi wutiri haka nan hadisin ya zo alwitir abinda ake nufi da wutir mara shine ko ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ɗaya ma in kai shi ma ka kamanta umarnin ka yi wutiri to amma hadith akwai hadithin abdullahi abdullahi ibn akwai hadithin abdullahi ibn mas'ud da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu istinja bi aqall min thalathati ahjar mu istinjari da da da wato hoge da basu kai guda uku ba saboda haka al'itar wuturin da ake nufi marar da ake nufi a wannan hadisin shine uku ko abin da ya fi haka idan ka je za ka yi tsarki da hoge yin tsarki da hoge yana daga cikin yana daga cikin ayyuka waɗanda suke an yi ruksa a cikin addinin musulunci kan mutum ya yi musamman yanzu ƙasa irin ta can ƙasar hijaz wanda ba ƙasa ce wadda ke suna da wadatar ruwa ba in ada an ce mutum ba zai yi tsarki ba dole sai ya yi amfani da ruwa akwai takura tun da wani lokaci mutum zai je ya biya buƙatarsa ya nemi ruwan ya rasa to sai aka ce kawai ya yi amfani da hoge hoge ko ina za ka same shi dutse ko ina za ka same shi in ma ka same shi waje wanda yake mai rairayi in ka zan tsallaka wajen rairayi din ko in ka haka rairayin ƙasa za ka samu dutse to abin aka yi umarni da shi shine mutum in ya tashi yayi da yayi shi ya zamanto mara to abinda ake nufi da marar shine sau uku akalla kenan sawa'un bayan gida mutum yayi ko bawali ko bayan gida mutum yayi ko bawali yayi abin nan yayi wato ya halatta ya katse daudar ya katsa wannan najasar da hoge kuma abin da yake ba hoge ba yana ɗaukan ma'anarsa shine kamar takarda hmm, kamar abin nan itace wanda yake ba zai yanke mutum ba dukkan suna ɗaukan ma'anarsa sharaɗin kawai da aka bayar wanda yake zai zo a nan gaba insha Allah sharaɗin da aka bayar kai ya zamanto yana da hurma yana da hurunci kamar abinci kar mutum ya ce zai amfani da biredi busasshen biredi kada mutum ya ce zai amfani da da abin nan da mangoro amma banda kwallon mangoro kwallon mangoro za ka yi amfani da shi ko fatarsa in dan abin in busassa ce hmm? haka nan kar mutum ya amfani da kashi saboda kashi abincin aljanu ne aljanun musulmi sun zo sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su abinci wanda za su ci ba tare da sun cuci kowa ba yace ya ba su ya ba su kashi in suka zo suka samu kashin nan kamar naman da aka gwaguye ga baki daya Allah wato za su ji kamar an dawo musu da shi ne suna ci to idan suka zo suka samu kashi suka samu kai kuma ka katsa najasa da shi ka haramta musu wannan ka cuce su za su iya cutar ka su ma dan kai kai musu ta'adda ka zama ɗan ta'adda to ba kuma za ka yi amfani da najasa ba da kamar taroso shine kamar abin bayan gida ko na dabba ko na mutum tunda ba za ka kawo da najasa da najasa ba idan ma ka ce tarosan dabbobi wanda ake ci kamar akuya kamar abin nan raƙumi kamar saniya shi abin nan mai tsarki ne kamar yadda ke shine kaulin jumhurin malamai amma shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi amfani da shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aljanu wannan kashin dabbobin shine abincin ababan hawan su shine abincin dabbobin su ma suna da dabbobi to wannan shine abincin su tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance musu wannan to sai ya hana mu mu amfani da su haka zalika takarda idan ya zamanto akwai rubutu a ciki imam malik ya ce ko da wani irin yare ne in aka yi rubutu kada mutum ya ce zai katsa najasa da ita ko da wani irin yare ne saboda waɗannan haruffan waɗannan haruffan da su ne za a iya da su ake haɗawa a bayyana ma'ana za a iya ɗaukan maganar Allah a fassara ta da wannan yaren hmm? saboda haka tana da hurumci in aka yi mata haka ballantana kuma harshen larabci da haka imam malik ya tafi akan cewa dukkan wani abu da yake da rubutu bai kamata a katsa najasa da shi ba wannan shine hukuncin istijmar idan mutum yayi yayi shi shi kadai ba tare da yayi ba tare da daga baya yayi amfani da yayi amfani da ruwa ba wannan babu laifi wannan babu laifi idan ya zamanto cewar kawai ya istijmar ne ya tashi wannan babu laifi dan abin da yayi saura na wato gurbin najasa din wannan yana daga cikin abin da aka yi rangume a cikinsa a cikin shari'a amma in ya amfani da ruwa shi ne ya fi domin Allah maɗaukakin sarki ya yabi mutanen masallacin ƙuba ya yabe su da kan cewa a cikin masallacin ƙuba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin a cikinsa akwai mutane mazaje da suke son Allah ya tsarkake su da suke son tsarkake kawukansu Allah ko yana son masu tsarkake kawo kansu to sun ce abinda suka kasance suna yi shine sun kasance suna amfani da ruwa wajen tsarki wani ta ce ingantacciyar riwayar ba riwayar da ce kunna nutbi ul hijara talma. abin nan kunna nutbi ul hijara talma. akwai wata riwayar da take cewa mun kasance idan muka yi istijmari da hoge kuma sai mu zo mu wanke da ruwa wannan riwayar bata inganta ba kamar yadda ibnu ya yayi ishara gare ta a cikin tafsirin wannan ayar saboda haka yin amfani da ruwa yafi amma an yi ruksa za ka iya yin amfani da hoge ko abin da yake ba da ma'anarsa kuma yana daga cikin sharaɗin abin da ba za ka yi amfani da shi ba kai ya zama to mai cutarwa mai kaifi hmm, kamar ka ɗauki kwalaba <laughs> ko ka ɗauki ɓawon kara hmm, ɓawon kara shi ma zai iya cutar ka a nan wajen to a ƙa'ida addinin musulunci kuma wa aslu kullu ma yadurru al-man'u dukkan abin da ke cutarwa an hana shi akwai wata fassara daban da aka ruwaito imam malik ya fassara wannan hadithin da shi wa man istajmara yutir wanda ya istijmari ya yi shimara sai imam malik ya ce abinda ake nufi da istijmar shine istif'alun minal abin minal minal jamra minal majanir abinda ake nufi shine idan mutum ya zo yin turaren wuta to yayi haka sau uku saboda haka suka ce idan aka kawo maka turaren wuta aka kawo maka turaren wuta kamar yadda larabawa sukan yi in suna in kuna zaune sai su je sa turaren wuta a cikin dan kaskon nan nasu ko kuma abinda suke ce ma wannan mibhara din inda ake sa turaren wuta sai su kawo ma mutane kowa ya shafa to in ka tashi a sau uku zakai eh? sai ka sa ka sa turaren wutan abin nan hayakin ya yadu a jikin jikinka kanshin ya taso ya bi ko ina a jikinka to in aka ba na kusa da kai sai a sake zagayowa a sake baka almuhim da ya zama to witiri za ka yi kai ko uku ko biyar ko bakwai kar yi biyu kar yi hudu eh, haka nan haka zalika idan ka zo za ka yi istijmar idan ka zo za ka haɗa turaren wutan shi ma ka yi shi witiri wato ka gutsura ɗaya ka sa ka sake gutsurawa biyu ka sa sai ka sake gutsura na uku ka sa kar ka tsaya a biyu ko hudu in ka yi hudu to lallai ka ƙara na biyar haka imam malik ya fassara wannan sai da aka sai da tukuna ya ji wani balaraban daji yana cewa ai abinda ake nufi da istijmar shine wannan istifal ai talab abin nan a tsarkin hoge ne sannan ya gane kan sannan ya gane kan cewa ashe ya je ya bashi wata fassara daban wanda yake ba ita ake nufi a cikin hadith din ba jibi imam malik da yawan ilimin sa amma saboda wa saboda Allah madaukakin sarki shi ya bar kansa ilimi kowa Allah madaukakin sarki zai iya nuna masa iyakarsa wajen ilimi sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ma'ana ba ita ce ingantaccen ma'ana ba kamar yadda malamai suka bayyana imam malik ya faɗa shi kansa ya dawo daga rakiyar wannan fassarar ya komo zuwa ga fassarar da muka yi ta farko kan cewa abin da ake nufi da istijmar shine amfani da hoge wajen tsarki a na biyu shi ma nafsu ma'anarsa ɗaya ne ba za mu yi sharhinsa ba na'am imam malik ya rawaito wannan hadisin daga malamin sa ibnu shihab zuhri daga abu idris al-khawlani daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai na sham wanda imamu zuhuri a wajen sa yaje ya je sham a wajen sa ya je siriya ya zauna a can a wajen sa ya kwashi ilimi an abi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda falyastanfir wanda ya alwala ya face ruwa daga hancinsa wa man istajmara falyutir wanda ya istijmari wato ya amfani da hoge wajen tsarki ya yi shi mara shi ma dai ma'anarsa kamar ma'anar wancan hadith din ne حديث مالك يقول بالرجل يتمرمر ويستنصر بالغرفة الواحدة إنه لا بأس بذلك Yahya ibn Yahya laifi ya ce sami'tu Malikan naji Imam Malik yana cewa fir rajuli a dangame da hukuncin mutum ya ta wa yastanfir min gharfatin wahida yana yin yana kuskura bakinsa ya shaka ruwa daga kamfatar ruwa guda ɗaya wato daga hannu ɗaya hannu ɗaya kamar yadda muka bayyana cewa riwayar Ruhaib ta nuna wato ka ɗebo ruwa a hannunka ka sa a bakin ka kuskure sauran kuma ka shaƙa me hukuncin wannan qala la ba'asa bid'alik. innahu la ba'asa bidhalik babu laifi yin akan yin haka mm, babu laifi akan yin haka imam malik yace babu laifi la'alla yayi ya bada wannan ne imma bisa ijtihadin sa wa imma kuma cewa shi kansa din yana yana da riwayar da ta zo ta hanyar wahayb yana da kwatankwacin wannan riwayar da wahayb ya ruwaito kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sifanta yayi kurkura bakin da shakar ruwan daga wato kamfatar ruwa a kamfata guda ɗaya yayi ya bashi ansa kan cewa babu laifi saboda haka idan mutum ya haka shi ma babu laifi ya dace da sunna haka nan ma aka tambayi imam malik yayi wannan hukunci shikenan sai mu tsaya a nan wajen subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha koyi abin nan watakila ya karanta littafin mutanen iraq ko masu iya kiyasi a gwamaniya kamar yadda aka ce wajen gwamaniya wato aikin da yake zai iya tsayawa zai iya tsayawa a matsayin ayyuka sama da ɗaya kamar alal misali idan mutum ya shigo cikin masallaci bayan an kira sallar azahar sai yi raka'a sai yi raka'a hudu ta zamanto masa sunna ratiba tunda ratibar sallah zahar raka'a hudu ce kuma wannan ratibar sai ya niyanci sai ya niyar kan cewa za ta zamanto masa eh, tahiyatul masjid za ta zamanto masa tahiyatul masjid to wannan zai wannan gwamaniya zai inganta a nan wajen domin za ta iya tsayawa a matsayin nafila din ta abin nafila qabliya ta azhar kuma za ta iya zamantowa ta tahiyatul masjid ko kuma mutum idan ya zo ya zo masallaci an idar da sallah zai sallah a zahar ɗinsa shi shi kaɗai to ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi sallah raka'a biyu kafin ya zauna ko to idan yayi sallah a zahar yana buƙatar sai ya saki tahiyatul masjid ya rama kawai yana zuwa sai ya sallah a zahar ba sai ya ramata ba wannan sallah a zahar ɗin da ta yi ta zamanto masa maimakon tahiyatul masjid to amma ibada wadda take ɗaya ba za ta iya ɗauke ɗayar ba sallar azahar ba za ta iya dauke sallar la'asar ba to babu yadda za a iya ya zama tokan cewa idan yayi abinan niyyar su su biyu zai iya gwama su a nan wajen eh? ba zai iya gwama su ba tunda sallar azahar ba ta dauke sallar la'asar ba amma wajen wanka wankan janaba dauke kari ne ɗauke rashin tsarki ne Haka nan wankan haila ɗauke rashin tsarki ne saboda haka dukkaninsu suna gwamuwa suna shiga cikin juna don haka a nan wajen malamai suka ce za a iya haɗa niyyar su za a iya goye niyya a yi kuma ya zama tukan cewa sun inganta an fahimci bayani in mutum yana son ƙarin bayani kamar yadda na ce ya koma littafin ibnu ah, rajab jami'ul ulumi wal hikam da shi da kuma cikin littafin baji almuntaka wajen sharhin abin nan a wajen yatsun hannu shi ne ya zama tokancewar an soyar da a tsatsefe shi musamman idan ya zamanto kan cewa ruwa zai wahala shiga tsakaninsu eh, amma na kafa shi wannan ba tsananta ba sai dai idan ya zamanto an tabbatar cewa ruwa ba zai shiga tsakani ba amma an ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wudu wa khallil bainal asabi' وبالغ في وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هكا النبي صلى الله وبالغ في وخلل بين الأصابع وتقطفي كاوكنكا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين